darki na kaita to da ka kaita darki mai gida wannan ai ba mm. hujja ba ne sannan dama ina jin haushin ka ina jin to kuma shi kenan sai ka je ka karye wannan albasa ka je ka siyar ka bara ke rake zai shiri ma auren ƴaƴan nan ne eh to ai ba kin man da shan can ne wani shiri da kai dama ina jin haushin ka akwai inda na ganka ina ne ka ganshi ga mun inda ka ganshi ya kama na faɗa ne masa a wani gu ne na ganshi kuma wannan gumbe bai kyautata ka je wannan to ina ne ɗebo masa kayansa wallahi na koye ka ka bar gidan nan sai ka nemo wani gidan uban da zai koma dan bai da wani gidan da ya wuce nan zo ka dauko kanka wallahi sai ka bar gidan nan dauko kanka dauko kanka dauko kanka dauko kanka dan banza dan banza ina ta magana kana wani hancin ka sai ka ce algaita zo ka muke to yanzu da ka kore shi ka gaya mun inda zai tafi yanzu wallahi sai in nada miki kaba sai miki dan wannan duka kika ce me abin da kake yi baya dace to dai ko an ki bi ko idan na dauko kayan na bi ci sai me ai da man tsumai nake kawai ci mai rashin kunya na yi maka rashin kunya mai gida sai me a'a auren na gama ba gida ma auren iyalin sai me hmm. ai dai a nan gidan kika yi kiba lokacin da aka kawo ki gidan nan a rama kiki a rama muka mukamikin ki yadda ka san kariyar keke haka mukamikin ki yake a gidan nan kika kiba ba komai na gode Allah ta ci na alkama ta yi kiba wallahi kuwa iyaye na ne suke taimaka min ai dan kai baka saka taimaka min ba me gida gidan iyaye na ne suke taimaka min na fita na ba maka kangon gidan ka zauna ka dafa ka ci ba komai ai kwai da da na sallame da na sallame da ai bai kamata ki magana ba ai kuma za a yi salon iya magana ya kike ma ai ko ba komai an kara wa an kara kawu sanwa dole a ci mara bakwai yau wannan shi zaki ka ka min kice cinikin da kika yi yau ranar kasuwar garin nan duk sallan da kika yi kice wannan kudin zaki ka min dan ba ki da mutunci ba ki da kunya mara kunya kawai kasa miki talla ki ki ka min wannan kudin wannan kudin komai komai shan baya wai talla ta tafi wai yau ranar kasuwa wai kaga kudin da yarinyar nan ta kawo min ka gansu ban cinikin da ta yi yau ranar kasuwa guda kasuwa cin kasuwa garin nan to yanzu ya kike so mai kike so ta kawo miki taba mai gida na kusan ta kawo min kuɗi masu yawa inda za a yi inda kuɗi yake nema ko kuwa haka kuwa haɗa ta da rera haka ma za ka ce na gaya miki haka in ya tun ta yanki aljihu kin ga kin samu abin yi wannan ba magana ba ce yau ba ta rena mana a wannan ba magana ba ce ke sauran matan da suke zuwa sannan haka suke yi ba a kudin talla na ba ba a cikin kudin talla na za a baki ba ba a cikin kudi na za a baki ba in kika kashe kudin nan in kika kashe kudin nan za ki zo ki same ni a gidan nan za ki zo ki same ke biya tsararriya munafukar banza munafukar me na munafunci me na munafunci ki haihu ba amma ga ki da san hore yara da ina mata faɗin gaskiya shi ke mata mata faɗin gaskiya ki bi a hankali ki bi ni a hankali mai gida mai gida ke da Allah gabara in haya kaka ne baki bi mutane ba dillan bar gani nan ruwa ne da ki babban zakara can ban da duniya ta min daurin dai man minti ban ki fiki min wannan hayaniyar ba wato shi ke ka daura yarinyar nan gindi kenan na daure mata gindin ta je ta sai da kayana duk ta cinye kuɗin a cikin kasuwa ta kawo min yan tsirarun kuɗin da suka rage ta kawo min sai abin da ta yi za ka tafi ka bani da ita a gidan na tafi ki kai ta eh, wajen mai nika eh, a markaɗa ta haka ma za ka ci na faɗa mi haka ma za ka ce to shi ke za ka tafi ka bani da ita a cikin gidan nan za ka ga abin da ta don gwagwab dangwago na fi ki izgalanci ni kai na tsoron kaina nake dangwago bi na hankali Allah sarki da ni da ni farko yanzu a matsayin halin da na shiga na wannan rayuwa ya zan kalla abokina ba ko mahaifina ya a ya da mun gidan zuwa wallahi ina zuwa haka ganka haka da kuma da haka ni na ga gaba ɗaya yanzu gaba ɗaya in mun da kai ringa sanyi me yake damun ka ne abin da nake son nuna maka ne ina jin ka ka ga faruwar wannan abu mm. ya faru ran nan ka san ran nan baban babana ya tarar da mu a gurin larai eh, to fa da ya koma gida fa ya dinka bambami ya dinka bambami na biya kuma wallahi tallahi a ƙarshe ma da ya kori ma'aikata ban gane kora ba ya sake ya sake da eh. Allah sarki to shine ni kaina da kake gani nan kora ta yi kai ma ya kore ka bar gida. sai na ga ya dace ni na tafiya ta na na shiga duniya shi ka haba nura haba haba haba idi ya kake irin wannan idi ya kake irin wannan yanzu in ka tafi baka tunanin zaka sa na a wani hali ka duba irin shakuwar da muka yi da shi ka duba yadda muka daɗe da kai mana abokantaka yanzu in ka tafi ka san ai dole in shiga wani hali nura abin ne da ciwo dan Allah kai hakuri in dai har kana kauna ta kana kauna abokantaka ne ni na san ba ne kanka wallahi Allah ya kajarto za a yi haka kuma tiran gini tiran zani Allah ya sa haka shi ya fi alkhairi kuma Allah ya zaba mana mafi nura banda kora kuma ka share kawo kayan zo mu lale maraba sannu da zuwa hajjaji makatu yaya hantsi sannu da zuwa mari na'am Na kwana. Lafiya kalam. Ya gida. Lafiya kalam. Na kwana Na gajiya. Ya gida. Lafiya kalam. Ashe ashe yan naki ya zo sa'i. Wallahi. Dan kwari mai gara. Wallahi kuwa ka ga dai sa'i yayi. Wallahi. Allah ya ji kan mu. Barka. Lafiya kalam. Madalla sun dai. Ina wuni. Na gajiya. Lafiya kalam. Mun zo ya kan yarinya yar wajen murgayi yayanka. Eh naji. Eh shine muka zo a cika mana alƙawari. To shi da muka zo saboda mu ji abin da ake ciki. Eh. ba ba lokaci ya Alhaji ya bar komai. Amma ta kai a maka ya Shi ne zo mu ji abin da ake ciki saboda mu eh. fara yin ku fasa. Eh? Eh, eh ku fasa. Mu fasa. Eh ba zai. Ba zai ba. amma kai dai ba tsohon arziki bane ban kana karai ba dama ai ka zama da tijan bai to dai ba zai ba yarinya ma an mata miji mata miji amma in kai haka ai bai kyauta ba alƙawari ai bai kyauta ba ka gani ba abin nake gaya maka ko shi yasa ba na son halaka da ƙananan mutane eh. to yarinya ba za a bayar ba yarinya dai ba za ta je ta haifi yaro ba zo yana rike buta ina taki ba bari in gaya muku dama shi yasa ba ma son halaka da ƙananan mutane ba ko wannan ai karanci yayan gyambo ne wai wannan karanci ne yayan eh, manya ne ku yayan bulado ne ku ni wallahi wannan yaron ma na mu ba mu ba mu ba Oho dai a ce ba za mu ba, ba za amu A ku. Mun gode. Wannan sai an shanya ta. Na ji na yadda, na yadda bakin kaza, ku ci ku goge, bakin kaza, wallahi za ku zo ku da ku mutane ne ai ai alhaji mai dawo na dauka maganar arziki ta shigo da su wai wai maganar yarinya da yaron nan nura ɗan waje na eh, eh, shi kudi ya kar da yana da uwa yana da uba wallahi tallahi da ba zai je wani gurin ba yanzu kudi wai kudi ne rasa inda za ya gurin wannan matar eh, mu ga ya bar ma haka mu talauci mana daurin damar amma ni ke kika ja mu ni Ni mai gida? Wallahi, sanadin auren ki ne shine yasa sa. Da ban aure ki ba da tuni baba yare ya kai ni waje. Wallahi da tuni ya kai ni London. Kai din nan da baka da komai nake sai da kayan daki na ina ciyar da kai yau abinda zaka gaya min kenan kaza? Shi kenan mu rufa juna asiri. Kin san da a wajen rawar a awali mai ashirin na samo ki. To, ni ma zan je unguwa ne. Eh to, na zo ne in ba da shawara. Saboda ƙur'ani ya hakaito cewa fashawirhum fil amri wannan hikaya wannan hikaya ta alƙur'ani ana yin ta ne akan ma'aikin Allah da shi da al'ummarsa gaba daya hmm. duk abin da za a yi a shawara to na tone in baka shawara na ji za ka aikata mummunan aiki za ka ɗauki yakka ka bai wa mutumin da ba ta so to bar ka ji wani a lokacin ma'aiki mai tsira da amincin Allah wani ya ɗauki yarsa zai baiwa mutumin da ba ta so ta kai karar ta wajen ma'aikin Allah annabi ya hana wancan auren zai ba ta wajen suke so yarinya ta ce ya rasu Allah dama ina so in san mata suna da haƙƙi ne shi sa na kawo karar nan a ɗaura mun aure a kan wanda ma jina ya na gode yarinyar nan dai lokacin annabi ne ko da wajen annabi ta je ita kuma wanda hari a gaban dare ta zo ƙur'ani ya canzawa kuma hukuncin Allah ba ya canzawa ila yau mulki na'am to Allah ya karba ke eh, Allah ya karba eh. eh, na gode ko an juya Allah ba an mu abin da muka zo ba sai ka Allah ya karba na gode na gode barayin na uwar tsinta wani ma ba ta ake ni kafiri bane wai ni ne kafiri to la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wa sallama in kana jin ni kafiri ne na musulunta kai ni ban addinin ana kada na gada kuma ni ina gaje gani wallahi baba na arab papa na wanda ya tuwa ta arab ma ne bilal lazi amarya larai amarya me ne me kake kira na me kake kwalla min kira ita nake tuwon nan akwai ragowa ne kuma me eh dan tuwon nan da Allah na bari in dauko ma yawa ko ce ba sai in naɗi tuwo in tafi lau karbi eh? karbi tankaɗe nake so ka yi min to to maza tashi da ka inuwa ka koma can rana ka je ka yi min tankaɗe mm, a cikin rumfa zan zama eh, rumfa har ka samu daman zama a rumfa ko can za ku koma kai min tankaɗe eh, a rana nake so ku ah, ba ku ai amarya ba ta laifi ko kin kai ni rana mm, wallahi ba ta laifi amma wannan rana ɗan kwalli sunan wani ɗan dambe ɗan kwalli amarya ne ne yanzu wani a shiga aikin wani amariya salamu alaikum daushe ah. ah. ya tayi ah, ya na ga kana tankaɗe kuma eh wallahi wani dan aiki ne wai in mm, ita so mun tsakar ranar nan to dama likita na yake in ke dan shan rana haka saboda ita ma tana sa kuzari shi likitan naka ma wakaci ne ko yake dan kudin da ka tara lambu ya cinye kai ba ka tunanin wannan mm, to ko kudin lambun ne a gaban ka kuma maimakon ta aje ka inu aka kawo ka rana aka aje ka ka ta yin hanya gale kai kuma yanzu ba ka tunanin aje ka da a ranar nan da aka yi ba ka tunanin ba ka ɗanka ko zai tashi ko ɗan kano man kai tashi ɗan jigawa ne zai tashi ba ɗan kano ba ba to na ce ɗan jigawa ne zai tashi kai surutun me kake min a'a ya hakuri aikin nake yi aiki na sa ka ko surutun wallahi zariya ce yan zage zagi ce zaga zaga ce zariya an gaishe ki amarya Allah baki hakuri amar mm. su ta ango amarya a ta laifi ko kin kai dan masu gida ko ta sa mai gidan tankade ba mm. Allah mai iko aikin mata ya koma na maza ware kuwa mm. wai kai adama mutum ya kiji bala ya ki gani ba ware kuwa wallahi tallahi mun bai ga dama ba ba yawa wai kai barin tambaye ka eh wai shan uban waye shigo da kai nan gidan eh hmm? aboki na ne ka shigo gidan na sai ka ce gogon biri yanzu yanzu mata ta tana da ciki ai sai ta haifi mai kamar ka ko eh ta yana ban ta haifi mai kamar na ai jari ne da kai aka samu gidan nan <laughs> ya kai Allah ya yi ku kai da kai eh, nake magana kai eh, da kai mm, muka hada kuɗi muka sai gidan ko da ne auren da kai ne amma ai lokacin da aka da ana hela ana a tare gayya gayya maza ka gama min tankaɗe na fasa ma ba ni ba ni na fasa kulle ɗaki ina ƙofar gida yi eh, sa kwado ko me ni ne wa kaina ina zaman zama na da mai ɗaki na tana ƙaunata ina ƙaunata ɗan nan waye ne min biyayya fiye da yadda ba a na zo ne mai wulaƙanci na kori matata na zo na auro wata mace yar banza sai ka ce tumakin legas yar kankanuwa da ita sai wulaƙanci me ka ce na ce sai ɗanɗana wani soyayya kike yi wallahi makwabta suka ce makwabta suna ta sha'awar abin da kike mu to ka ɗora kayan nan akan ka mu tafi to tafi Wuce man ka bi hanya. Hmm? Ina za nan za ka yi. na ka wuce. mu je A'a to ai na huce To ka wuce ka ba. kuma ne ba wuya na yana ka ni laifi amarya ba laifi ni dai kawai ka je mu I can't sell me in Kayo.